الحقيقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wadda ya nuna mana yau tara ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan dubu da goma sha tara kalanda na gregory don ci gaba da karatun a kan abin da ya shafi azumi na watan ramadan muna roƙon allah maɗaukaki ya sanya mana albarka kuma muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuranmu muna amfani da littafin sarfi sunna da kuma muwatta na imam malik insha Allah a cikin karatuka da muke gabatarwa yau za mu tashi daidai ko kuma inda za mu yi magana ma ja a fita jini fitar abin da ya zo cikin gaggawa wurin buɗe baki buɗe baki sauri babu bata lokaci idan lokacin buɗe baki ya yi malam ya ce haddasani yahya an malikin an abi hazim da dinari an sa'd ibn sa'd sa'di anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitra manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce hadis daga sa'ad ibn sa'ad sa'adi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu nasu mutane ba za su gushe ba bi khairin da alkhairi ma ajjalu fitra matukar suna saurin bude baki ba su bata lokaci in lokacin da baki yayi da wuri suna buɗe baki to ba za su gushe ba da alkhairi sai da alkhairi malami mai azurkani yake cewa wato la ya zalu nasu bi khairin illa ai fi dinihim a addininsu? ba za su gushe suna tare da alkhairi ba a cikin addininsu, inda ana buɗa baki da wuri to kuma abin da musulunci yake karantar da mu sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace ai abin da ake yake karantarwa anan mustahabbancinsa mustahabbancinsa ibnu abdul barri ya ce hadisi da ke wato hadisi da ke karantar da mutabaki da wuri da kuma jinkirta sako hadisai ne ingantattu kuma mutawatirai hadisai ne ingantattu kuma mutawatirai to ashe kunga suna ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama da zaran lokacin buɗe baki yayi to babu bata lokaci kuma yaushe ne buɗe bakin rana na faɗo ba ka'ida ba ne sai ladan ya kira sallah don shi ladan ma kamun ya kira sallah ya kamata ya buɗe baki to amma wasu daga cikin mutanen mu in ba sun ji an kira sallah ba to ba za su yi buɗe baki ba ba kiran sallah ne yake nuna cewa a yi buɗe baki ba an gane don kiran Sallah ma ba za a yi ba sai har in lokaci ya shiga sai har lokaci ya shiga haka rana na faduwa ko ka ji kiran sallah ko baka ji kiran sallah ba inda ya tabbata rana ya faɗi to shikenan mutum sai maza maza ya yi buɗe baki kuma ba daidai ba ne kamar da wasu suke yi sai sun yi sallan magariba kamun su yi buɗe baki ba daidai ba ne suna na nabi sallallahu alaihi wasallam ko ruwa ga kurfa ko dabino ko wani abu makamancin haka kamar yadda za ka karantar da mu a gaba in ababen da ya kamata mutum ya buɗe baki da shi ko ruwa ga kurfa sai ka shiga a yi sallah bayan an idar da sallah to sai ka je ka yi buɗe baki mai kyau amma ba daidai ba ne ka zo ka yi sallah ba tare da wato ka sha ruwa ba ba a suna jinkirta to mata wani lokaci ayyuka da suke a gidaje wato shi ma yana hana su lokacin da su ma za su yi buɗe baki za ga suna ta kaiwa da komowa shirya ma mai gida shirya ma wane ne wane ne wane ne amma har ta yi sallar magariba ita ba ta yi buɗe baki ba wannan ma ba daidai ba ne ya kamata lokaci yana yi to ita ma ta yi buɗe baki at least ta sa wani abu ta sha wani abu daidai abin da suna ya karantar wanda ya sawaka na buɗe baki sannan in ya so wato sai a ci gaba da abun da za a yi tunda kun ga dai ya nuna mana ashe buɗe baki da wuri ma alkhairi ne kamar yadda haka jinkirta wato sahu ana so mutum ya jinkirta sahu an ce ya kamata mutum ya bar sahu gurgudun kamun ketowar alfijir gurgudun karanta ayoyi hamsin ba kuma karatu irin na gardawa ba karatu mai kyau karatu mai kyau har ayoyi hamsin to ana so mutum ya bar sahur gurgudun karanta ayoyi hamsin kamun alfijir ya keto wasu kuma karfe goma sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku suke cewa suke sahur idan ya ci abinci sai ce ya yi sahur daga yanzu ba sahur kai ba ka dai ci abinci ana so ka bari sai kusan karshen daren kamun a din ya keto sai mutum ya yi sahu don me don mutum ya samu karfi idan gari ya waye ya shiga sabboginsa ga kuma wato abin nan sunna wani ma yakan yi alfahari cewa shi baya sahu gaba ɗaya ma kwata-kwata wannan kuma ba daidai ba ne shi ko ruwa ne ka kurba sai yi sunna sai kai ma ka samu albarka wannan sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ruwa ne ko ko me kare kai dai a ce ka tashi ba ku sauri kamar yadda wasu ke wani kuma kasala ne kawai yake hana shi ba baya son yin sahudin bane amma ya tashi a wannan lokaci wane shi da aka sai an yi ta kaiwa da komowa kamun ya tashi ya samu ya yi sahu za ka mu kiyaye wannan yace wa haddathani an malik an abdurrahman ibn harmalah al aslami an sa'id ibn al musayyib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an nasu bi khairin ma ajjalu fitra irin wancan hadisi har yanzu idan mutane suna abin nan suna gaggawan buɗe baki to ba za su bushe ba da alkhairi in an tabbatar rana ya faɗi ba kada gaggawan kuma yazo ya sa a yi buɗe baki lokaci bai yi ba musamman irin wannan lokaci da muke fuskanta damina zai iya yiwuwa hadari da sauransu mutum ya ga kamar lokaci ya yi sai ya yi buɗe baki wannan ma duka a gaba za mu karanta irin wannan yaya in kaga hakan bayan ka yi buɗe baki kuma sai bayyana maka shi akwai sauran lokaci shin azuminka ya ɓaci ko za ka biya ko kuma ba za ka biya ba wannan matsalar duka zai kawo mana wato abin nan a gaba yace wa dasani an malik an ibn shihab an humay an humay ibn abdurrahman an umar ibn al-khattab wa usman ibn affan kana yusalliyan al-maghrib hina yanzurani ila al-layl al-aswad qabla an yuftira summa yuftirani ba'da salati wa zalika fi ramadan kaga wannan duka yana guda mana cewa <clears throat> wato ga lokacin da suke kasancewa manya-manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi sallan magariba sukan yi sallan magariba lokacin da wato suke sauraren abin nan dare kamun su sha kamun su yi mai kamun su yi buɗe baki wani hadisi na sallallahu alaihi ce idan dare ya ba idan yini ya ba da baya dare ya shiga to ku yi buɗe baki to kun ga yadda aka suka ɗauka a yi sallah kamun yi buɗe baki to kamar da sunna kuma ya tabbata manzo Allah ya karantar shine ranan ya faɗi ayi buɗe baki sannan sai ayi mai sai ayi sallah wannan shine abun da ya dace tabbatar da rana ta faɗi sannan sai ayi wannan sai abu na gaba yadda ya kawo ma ja'a fi siyamin lazi yusbihu junuban fi ramadan menene a cikin azumin da zai wayi gari alhali shi ma abocin azumin yana da janaba an gane mutum yana da janaba sai wayi gari azumi misali mutum ya yi sadu da iyalansa bai samu ya yi wanka ba har alfijir ya keto shin kasancewansa ya kwana da janaba zai taba masa azumin nan ko kuma mas'alar janaban daban da kuma mas'alar azumi daban wannan shine abin da yake magana a gaba mutum zai iya ko mafarki bai samu yayi wankan janaba ba wataƙila mutum ya yi mafarki a abin da janaba ya kama shi kace bari ka dan huta kaɗan kamun ka tashi ka yi wanka bayan ka yi alwala da suna ya karanta, ya dace to sai bacci ya ɗauki mutum to da bacci ya ɗauki mutum kuma kana farkawa alfijir ya riga da ya keto to yanzu zai taɓa azuminka ko ba zai taɓa wato azuminka ba Shi ne ce mana haddasani yahya an malikin an an abdullahi ibn abdurrahmani ibn ma'mar al-ansari an abi yunusa maula aishata an aishata anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun ala al وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال wallahi inni la'arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima bima wato attaqi a wannan riwaya wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda ce anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun alal babi yana tsaye a kofa yace wa ana asma'u ni kuma ina ji shi yana tsaye a kofa ita kuma tana ji Ya ce, ya in inni usbihu junuban ni na kan fuwayi gari ina da janaba wa ana uridu siyama sannan kuma ina son yin azumi faqala sai annabi ya ce masa wa ana usbihu junuban ga gama gaba ɗaya tukuna manzala sallallahu ya ce wa ana usbihu junuban ni ma ai ina wayewan gari ina da janaba ni ma haka wa ana uridu siyama sannan ina da niyan yin azumi sannan in wayi gari ina da janaba annabi ne yake gaya masa wannan annabi ce fa aktasilu sai in yi wanka wa asumu shikenan ba ya bashi amsa ba yawwa tunda shi matsalarsa yana son azumi ya rasulullah zan tashi da janaba ina so in yi azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ni ma haka kaga manya yadda suke bada ansa eh mana malamin kai gaya maka yayi wankan janaba jiya maganar mai joda wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi dole ya ajiye wannan abubuwan duka don ya karanta da mu harka ce ta gida a koye amma kuma shi nashi ba koye ba ne dole mutane jama'a su sani saboda a karantar da mu gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam annabi ce ni ma haka yana faruwa da ni in tashin wayi gari da janaba sannan ina son yin azumi sai dai in yi wanka sai in yi azumi kun ga ya bashi amsa da ya kamata ya shiru ko to shi kuma abun bai masa ba saboda yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa matsayinsa daban ne an gane faƙala lahu rajul sai mutumin nan sai ya ce masa ya rasulullah innaka lasta mislana kai ba ba kamar mu bane <laughs> wato sahabban na sallallahu da annabi zaman su da dadin ana karanta da kai akwai kauna akwai soyayya akwai son kowa ya tsira ya samu aljanna akwai tausayi ba kamar namu ba wani lokaci ka ɗalibi yana cin haushin malami malami yana cin haushin ɗalibi bare ma kuma a ce wanda ba su ba kuma to amma ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin yace ya rasulullah kaifa ba iri na ba irin mu bane innaka lasta mislana kar ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika hakika Allah ya gafarta maka abinda ka aikata na zunubinka wanda ya gabata da ma abinda zai zo wanda kuma kusa wannan kullu ana karantar da mu ba wai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Allah bane babu wannan bai taba saba wa Allah ba to wannan magana annabi bai ji dadin maganar nan ba manya kenan kai kuma ka fi so a ce ka fi kowa tsoron Allah a so kwanoi eh ka fi kowa a ce ka fi kai wali dan wali ya so sai kai wani doro doro haka to shi ogan gaba ɗaya ma kaga shi kansa yana kokari ya dawo da wato abin nan kansa yadda waɗanda suke kusa da shi za su ji lallai suna tare da mutu. faƙaɗi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi fushi bai bar magana ba waƙala sai annabi ya ce wallahi inni la'arju an akuna akshakum lilla. ni din nan da kuke gani na so in kasance na fi ku tsoron Allah to bai fi bane ba ma ya fi na fi ku tsoron Allah wa alamakum kuma na fi ku sanin abinda zan ji tsoron Allah din da shi na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin abinda zai sa in ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan magana sai ka je ce muku na faɗi haka ba don alfahari ba sallallahu alaihi wasallam kenan ce na faɗi haka ba don alfahari ba kai kuma kai zaka ce ma kai ne kai ne <laughs> kai ne ka fi kowa tsoron Allah kono wai fulbe bi mbagga mm, mm, eh, pito to hore maga. ganga ne wanda yake dukan kansa da kanshi ka bari a bugi gangan tukunna sai ba da sauti amma ka taba ji inda ganga zai bugi kanshi da kanshi kuma ai ba zai yi ba in ba dai tsafi ba yawwa to annabi ya ce ba na fi ku tsoron Allah to me wannan yake gwada mana ashe wannan yana gwada mana cewa babu laifi in janaba ya kama ka cikin watan Ramadan da daddare in ka samu kai wanka kamun ketowan alfijir yayi in baka samu kayi wanka ba har alfijir ya keto bai taba azumin ka ba sai kai wankan ka kawai don sallan asuba ko karatun alkurani ko ne abu na gaba amma don kawaye gari da janaba wannan ba zai sa a ce baka da wato abin nan azumi ba ina fata an gane yace wa haddasani an malikin an an abdirabbihi ibni sa'idin عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن ابن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجا زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وانا عائشة جدا mata biyun duka aka hada da Aisha Allah ya kara mata yarda da Ummu Salama duk abun da ya shafi abun da ya shafi gida musamman abun da ya shafi zamantakewa to za ku ga matan annabi ne kawai suke rawaito hadisan saboda da su abun yake faruwa yawwa nan duk wanda ke wa annabi hadi yake wa annabi hidima wanda yake kusa da annabi wane ne wane ne su abu huraira da sau duk ba za su san wannan ba saboda abu ne wanda yake faruwa ba a gaban su ba da matan yake faruwa da haka zaka ji abun daga asalinsa kenan ko Annahu ma qalata su nan su biyu suka ce da Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yarda kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi ramadana kuma yasumu ba an gama ba yawwa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wayi gari da janaba janaban kuma min jima'i ba mafarki ba min gairi ihtilamin tunda ta ce sun ce min wato min jima'i, ai ba sai sun ce gairi ihtilamin ba tunda dai jima'i an san menene amma sun aka ƙara ce maka ba fa mafarki ba a jaddada maka ba mafarki ba a'a jima'i ta hanyar jima'i ya samu janaba a cikin ramadan ashe kenan cikin daren ramadan babu laifi ko fal'ana wata wabtahu ma kataballahu lakum haka Allah ya ce ai da can baka isa ba ba da can idan aka yi buɗa idan aka zo buɗa baki in ka gengeda ba buɗa baki ba sunna ba jima'i ta zarce da farkon hukunci magariba ya kusa sai a ɗani an gongi shikenan kai kam ka tafi ko ka farka babu kuda baki babu jima'i to ba wa yake maganar jima'i ko yaya ko da shike akwai maza ba akwai maza wannan ba bai musu barazana to da haka ne amma daga baya sai Allah madaukaki ya sawaka mana wata rana wata baiwar Allah wato lokacin buɗe baki yayi bata da abun babu abun buɗe baki mijinta ya dawo daga gona kuma ya aiki da sauransu shine da ya zo ya tambaya babu sai ta ce to bari ta je gun makota ta nemi wani abun da za ta kawo masa ya yi buɗe baki ta tafi kamun ta dawo ya yi bacci tana dawowa ta tawo ya yi bacci ce kai tonka kai tonka kai tonka to haka kuma ba sahur washe gari ya sha wahala da sauransu haka sai na umar allah ya kara masa yarda shi ma an hana ba a jima'i a lokacin in kai wannan to babu wani shi sai ya zo ya yi shi ma bayan ya yi jima'i a gidansa ya gama abin da ya gama ya zo fada na annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ga aya Allah ya ce alimallahu annakum tahtanuna anfusakum Allah ya sani akwai masu ha'intan kanku kansu waɗanda suke zuwa su yi jima'i sai na umar ya ce wallahi da ni Allah yake maza kenan waɗanda Allah yake magana don su kai kuma yake magana don kai sai an sai Allah rana Allah maɗaukaki ya samu dace to daga baya sai aka zo aka share babu laifi ko kayi gengedi ko kayi za ka iya buɗe bakinka ko za ka iya kuma ka yi abin nan ka yi sahu an laifin wannan aha sai suka ce menene bi gairi ihtilamin fi ramadana sun mai mu sai ya azumi ashe har yanzu janaba in kawai gari ba zai hana mutum yin azumi ba haddasani an malikin an sumayi maula abi bakrin ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham annahu sami'a abu bakrin ibn abdurrahman yaji abubakar dan abdurrahman ibn al-haris ibn hisham yaqulu yana cewa kuntu ana ni na kasance wa abi da babana inda marwan ibn al-hakami na kasance da ni da babana wajen marwan ibn al-hakam wa huwa amirul madinati a lokacin shine shugaba amir na madina fa zukira lahu anna abu hurairata sai suka ambata masa cewa abu huraira ya kula yana cewa man asbaha junuban wanda ya wayi gari da janaba aftara zalikal yawma ka joni fatawa ya sha azumi wannan rana kun gane karatu Yau da shi wannan ya ce mana shi ababakar ibnu abdurrahmani ibnu haris ibnu shami ya ce kuntu ana ni na kasance wa abi da babana inda marwan abdul hakam a gujen marwan dan hakan a lokacin kuma shine shugaba a madina fa zukira lahu sai aka ambata masa cewa aba huraira ya ce wanda duk ya wayi gari da janaba to ya sha wannan ranar kar ya azumi sun sallama eh a ko sallama ba ba ba ba ba, ba abin nan ne ya faɗa ba sahabi ba ne ba eh ha kuma sahabin babban sahabi to don ya ce Abu Huraira ne ya ce da Abu Huraira ya ce annabi ya ce to shikenan amma Abu Huraira shi ya ce idan mutum ya yi kaza kaga wannan abin ijtihadin sa ne fa qala marwanu kai marwan ya ce aksamtu alaika ya abdurrahmani na rantse da Allah <laughs> kai Abdurrahman la tashabanna ila ummil mu'minina wallahi za mu tafi gun ummil mu'minina Aisha Aisha wa ummi Salama ta, kun ga bai bari bai ce wallahi za mu tafi gun ummu Salama da kuma na abinda Aisha za mu tafi wurin su saboda ana za a samu amsa ko waye za ku je ku yi wannan tambayan batun janaba gun waye za ku tambaya in ba matan ba sai su fala nas'alannahuma an zalika wallahi za mu tambaye su dangane da wannan ba su bata rai ba fa zahaba abdurrahman abdurrahmani abdurrahman ya tafi wa zahabtu ma'ahu na tafi tare da shi hatta dakhalna ala aishata maza mun har suka shiga gun aisha Allah ya kara mata yarda kun ga yadda ake neman ilimi ko har gun mace in ta fi ka karatu ta karantar da kai ko ba haka bane ba yar kan ta fi ka karatu zonar da ita ta kara maka alqur'ani tunda ita ta tana zuwa hadda matar kan ta fika ka kan nan ya gaban ta kai ma ta koya maka ya kama ta ja kunne ka kada <laughs> hatta dakhalna ala aishata fa sallama alaiha sai suka kai sallama wa aisha sun makala sannan sai ya ce ya ummal mu'minina ya ya ke uwar mu'minai inna kunna inda marwan ibn al-hakam mun kasance a wajen marwan dan hakam kun za su ɗauki labari da farko ga inda suka samu muna gudun marwan ibn hakam fa zukira lahu sai aka ambata masa sai aka ce masa anna wato anna abu hurairata ya kuru abu huraira yana cewa man asbaha junuban wanda duk ya wayi gari da janaba aftara zalikal yawma ya sha wannan ranar yanzu su ma ba suna neman fatawa ba kenan yau wato bari mu ji abin da matan nan suka ce manyan mata qalat aisha aisha allah ya kara mata yarda ta ce laisa kama kala abu hurairata ya Abdurrahman laisa kama kala abu hurairata ya Abdurrahman aisha ta ce laisa bai kasance ba kama kala abu huraira kamar yadda abu huraira ba ya faɗa ba haka bane ya kai abdurrahman an gane ba haka bane ba sai ta ce a tara rabu amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u sai aisha ta ce yanzu yana kyaman abun da annabi ya kasance yake aikatawa faƙala abdurrahmani sai abdurrahmani ya ce la wallah babu wallahi ba haka bane ba ba kyama yake yi ba qalat aisha sai aisha ta ce fa ashhadu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni na shaida a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yusbihu junuban yakan wayi gari da janaba min jima'in ghairi ihtilamin na jima'i kuma ba mafarki ba kun mai su muzalikal yawma sannan sai ya azumin wannan rana qala thumma kharajna yanzu ba sun samu amsa ba Sun kharajna sai muka fita hatta da kalna ala ummi salamata yanzu sun je gujen ummu na Aisha ko ga ta ba da amsa to bari su sake matsawa gaba kuma su je su ji menene ummu na wato abin nan salama kuma za ta faɗa fasa'ala ba wai dan ba su yarda da abunda aisha allah ya kara mata yarda ta faɗa ba ne ba an gane tun a farko dama suka ce wallahi za mu je kun aisha da umu salama mu je mu yi wannan tambaya so da suka shiga fasa alaha an zalika sai suka tambaye ta dangane da wannan misla mislama ƙalat aisha shikenan ta faɗi irin abun da aisha ta faɗa mijinsu ne kuma duka yana faruwa da su kun gane so ashe kun ga babu laifi za ka iya saduwa da matarka sannan sai ka abun kala to sun gama fa na muka fita yanzu ba sun je sun yi tambaya ba ba a wurin marwan abun ya faru ba to yanzu sun tsotso abun daga mabukugansa fa na hatta ina marwan ibn al-hakami yanzu sun dawo kuma wajen marwan ibn hakam fa zakara lahu abdurrahman ma qala za sai abdurrahman ya ambata masa abunda aisha da da da, salama Allah ya kara musu yarda suka faɗa to yanzu menene marwan kuma zai faɗa fakala marwanu aksamtu alaika ya aba muhammadin na rantse maka ya kai aba muhammad latarka banna dabbati fa innaha bil bab wallahi zaka hau abun hawana ga abun hawan a kofa zaka hau abun hawana ku ji abun fada dumi dumin sa yanzu wai in sun hau ina za su je to bari ku ji yanzu ka hau abun hawa na falatas habanna ila abi hurairata ba da an ce abu huraira ne ce an ambata abu huraira ya ce ba to an samu ga abun da ummina aisha da ummina salama ta faɗa ba haka bane ba to marwan ibn al-hakam yanzu ba za a bar maganan ba tun daga abun hawa mu tafi gun abu huraira shi kuma ku yadda ake addini mu tafi gun abu huraira shikenan kuma a lokacin fa innahu bi ardihi bil aqiqi shi abu huraira yana inda inda yake din ana kiransa alaqiq yana da dan rata haka falanukhbirannahu zalika mu je mu bashi labarin abun da muka samu a can so ashe kenan a warware magarfa ta wanda ya bayar da yake cewa in ka waye gari da janaba ka sha to yanzu suna da authority suna da hujja da za su fuskanci abu huraira duk cikin sahabbai kuma ba wanda ya kai abu huraira hadisi amma kaga shi ma kawai kai kuma sai ka fita ka ce kowa da haka duk abin da ka faɗa ba kuskure ba ne ba al'amudi ko ife allama wanda duk ya ja da kai ba zai gama lafiya ba don me za a ce ba haka ba don me za a ce kaza don me za addini ba ba abun nan na mutum ba ne ku ga Abu Huraira ba wanda yace ba don ayoyi biyu cikin Alkur'ani ba yace da ba zai sake cewa mutum Allah annabi ya ce ba Allah yace laulal ayatani fi kitabillahi ba don ayoyi biyu cikin Alkur'ani ba ba zan sake ba ku labarin wani hadisi ba sai ya karanta musu allazina wa menene allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinat yace idan ya boye yana ga kamar allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinat din nan zai sauka a akan shi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahu yace wannan kawai yasa zan gaya muku hadisi saboda duk in kana motsa sai ce annabi ya ce kana motsa sai ce annabi ya ce sai ana ga kamar yana matsa musu kamar yanzu ne duk in kai wanda duk aka yi an yi magana kace annabi ya ce ka bi annabi kono hunde mon ko ɗume si annabi jogi to mo e wiyata ni ko baka wani ba ko kuma ku kenan damuwa mon to ɓe memu mon on ijala on ɗo to yiɗi laafugo ma oɓe on ijala on ɗo to ɓe memu mon seɗɗani hadisu mon guddon guddon ɗoni hadisu ngu kunterere kuturerede bawa ku jawa mutane ku ci annabi yati allah maɗaukaki ya shirye da mu to bari mu je kaya mu tafi mu je mu mu bashi labari farakiba abdurrahman abdurrahman sai ya hau ya ce ni ma na hau ma'ahu tare da shi sun yi goyo kenan ko babu laifi za a iya goyo akan abun hawa dabba hatta a ataina aba sai muka zo ma har muka zo ma aba huraira sai suka ce fata haddasa ma'ahu abdurrahman sa'atan abdurrahman ya dan tattauna da shi wani dan lokaci kaɗan. don Allah ku ga hikima ba wai yana zuwa kawai aka ce abun da kace din nan ba daidai bane ko do nanun nan ba ba haka bane ba bayan sun je abdurrahman sai dan tauna tattauna da shi wani sa'a wani dan lokaci aka dan yi taɗi tukunna an gane bayan ya dan tattauna sun mazakara lahu zalika sannan sai kawo wancan magana kun shi fida da yayi ko da kai ne da dan hujjanka kana zuwa sai yaya <laughs> da dan hujjanka sai ka sai sai holo to amma eh sai holo amma yana zuwa ba ce a ah, abun da kace din nan bare an samu daga bakin Aisha daga bakin Musalama wa zaka saurara mu amma da ya zo sai da aka shiga wani labari tukunna aka dan yi tadi hankali ya dan kwanta aka kaza sai ya kawo wancan magana kaga za su fi fahimta to haka ya kamata uslubi yadda ya kamata haka Allah madaukaki ya shirya da shikenan to bari menene Abu Huraira ya faɗa ya ce ya fi kowa ilimi da aka ba wanda ya fi ya ce ba haka bane ba summa zakara lahu zalika fa qala lahu Abu Hurairata sai Abu Huraira ya ce la ilma li bi zaka bayin Allah abu Hurairah ya ce la ilmali bi zaka ba ni da ilimi akan wannan ayi ban sani ba bai san da hadisin ba kuma ku duba ba wanda ya kai shi sanin hadisin kullum yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka cewa aka cewa sayyidina abubakar ya abdurrahman sai abu hurairah ya bi ku hadisi yace ya me yasa ba zai fi mu hadisi ba mu neman dukiya ya shagartar da mu neman dukiya shagartar da mu shi abu hurairah kullum shi kuma yana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da ya taso da dumi dumi sai na in ga addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da in ya ji hadisi baya rikewa in ya ji kaza annabi ya rungume shi ya roka masa Allah har sai ya zama duk abun da annabi ya karantar ya zauna photocopy kenan ana karantarwa ya zauna an gane kuma duk lokacin akwai talauci ba karka cewa wai to wani duk ta hala mutane wanda Na dusi ta ko ba ga bane ba karka ce yanzu in ya zo batun masara zai hana shi da cewa ba wancan lokaci ma ya fi talauci albarkan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace la ilma li bi zaka to shi kuma ya ina ya samu Allah ku ga adalci da ilimi abu hurairah yace innama akhbarani mukhbir mukhbiran mukhbirun yace nima mai ba da labari wani ne ya gaya mini nima wani ne ya gaya mini ka gani an gama da ka aka ɗauki gyara to haka shi yasa karatun hadisi kamar da Sheikh Abubakar Gumi yake faɗi shi ke kawo zaman lafiya za ka ga ka fahimci addini ga cikin sauƙi ala ayi halin kun ga babu laifi babu laifi ka wayi janaba bai gogari da janaba wa da sani an malikin an sumayi maula abi bakrin an abi urai an abi bakrin ibn abdurrahmani an aishata wa ummi wa ummi salamata zawjan zawjayin nabi sallallahu alaihi wasallama annahuma qalata in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yusbihu junuban min jima'in ghairi itilamin suma yasum inda ya kasance annabi yakan wayi gari da janaba sannan kuma na jima'i ba mafarki ba ya azumi kenan me zai hana ka kai kuma ka yi tunda ba khususiya bane ba haka ba laifi bane ko sai nukta na gaba rangume da aka kawo cikin yiwa mace cikin ka sumbaci mace cikin ramadan shin in ka sumbaci matarka cikin ramadan azumin ka ya karye ko azumin ka bai karye ba yaya yin su mai waye da kana da azumi da rana sai ka sumbaci matanka kai kisin nata yaya azumin ka karye ko bai karye ba eh? ya ya karye to bari mu ji daga babban gida bari mu ji daga babban gida shin idan mutum yana da azumi sumbaci matarsa ya azuminsa ya baci ko azuminsa bai baci ba imamu malik yace ce ma ja a fi ruhsati abinda ya zo cikin ruhsa cikin sauƙi da aka yi wa mutane fil kublati cikin sumbata lissa'imi ga mai azumi Yace ce ni ya haya an malikin an zaid ibn aslama an ata ibn yasarin anna rajulan qabbala imra'atahu wa huwa sa'imun fi ramadan wani mutum ya sumbaci matarsa a cikin ramadan kuma yana da azumi a cikin ramadan kuma yana da azumi ko ba haka ba ne yawwa in bai da azumi ba in bai da azumi ba a cikin ramadan eh? tunda ya ce an na rajulan ƙabbala imra'atahu wa huwa sa'imun fi ramadan ko yana da azumi ya sumbaci matarsa kuma a cikin watan ramadan yayin bai da azumi kuma ba cikin watan ramadan bayan ya yi wannan da min zalika wajidan shadidan sai ran mutumin ya ɓaci sosai a'a to me yasa ya yi eh shi yasa malamin wallah ya gafarta masa ya ce kaga ɗan adam kaga namiji lafiyayye akwai lokacin da yake ɗan fitar hankalinsa musamman in sha'awarsa ta motsa ba kai limami ba ko kai wane ne annanata ayyata baka ji baka gani in shawa ta motsa sai har in bukatan ka ya biya ko ba haka bane ba shi yasa ko ta bangaren sako lokacin da mutum zai yi sako zaka ga hankalinsa ba zai tuna wani ba zai tuna babu kyau ba sai ya gama zinan tukunna sai ran shi sai baci amma a lokacin da yake ran shi ba zai baci ba amma yana gama zinan sai ya ji haushinsa ya ji haushin matar ya ji haushin yarinya amma da kamun ya haka kuma hankalinsa ran shi ba zai baci ba saboda me saboda hankalinsa ya fita don haka shi yasa akwai minti biyar ko minti goma wanda duk namiji yake fita hankalinsa lokacin da yake tare da matarsa nonon na lare ne ko na nonnon <laughs> eh tuzuru ba zai san wannan ba ko ba ga bane ba tuzuru ba zai sani ba to ran shi sai ya ɓaci bayan ya yi haka bai ji daɗi ba an gane to me ya faru fa arsala imra'atahu tas'alu lahu an zalika maza shi ba zai je tambayar ba shi yayi ka tobaran amma fa arsala imra'atahu sai ya aiki matarsa tas'alu lahu an zalika taje ta tambaya masa taje ta tambaya masa me yasa ya aiki matarsa me yasa eh ba jin kunya ba ne saboda ba inda zai samu wannan amsan sai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah yana sumbatan matansa ko yaya shi ya isa zai samu musalama aka kawai kai tsaye wannan tambayar zaka harka ce ta mata shi yasa ai yana da wayo shi ma ai shi yasa ya ce matarsa ta je ta tambaya kuma ba kamar mu ba ko in mu ne matarka ta je ta tambayi matan wani kana wucewa sai bai sabba mu kodon da su mai kuma ya ta iya ta <laughs> da an yi haka cikin azumin kai wannan kana wucewa za su nuna ka wannan cikin azumi baya wuri ko cikin azumi ga abin da yake in mu ne to amma amana ne su ba sa magana amana ne an gane sannan sai ta tambaya ba'ato fa dakhalat ala ummi salamata sai ta je gun ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi fa zakarat zalika laha sai ta ambata mata ga abin da miji na yayi ga abin da miji na yayi to yaya fa ها أم salamata أم salama sai ta bata labari anna صلى الله عليه وسلم يقبل وهو سائم sa'imun an gama ko ba gama ba ah, ai manzon Allah yakan yi tsumbata yana da azumi ba nan ba ai ta koma da gudu sai ta ce ya kara a haka kuwa ta yi faraja ce ta tafi ta samu abin da take bukata ba zama za ta yi ba dama matsalar kenan matsalar kenan faraja'at sai ta koma fa akhbarat zawjaha zalika, gogan kuma yana zaune an kawo masa amsa sai ta bashi labarin cewa ba haka bane ba babu laifi manzon Allah yana yi to amma su ba yadda suka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muka dauke su na kuka dauke shi ba dan in an ce yayi su ma'aunin da suke gani ba tsakanin su da annabi akwai rata fa? ba lallai ne abinda annabi ya samu lafiya na gama gari kuma za su samu lafiya ba to wai matar tana gaya masa haka maimakon ya ji daɗi ka gani da kai ne wallahi karawa za ka yi ko ba haka bane sai ka ce bari ya bi damar jari to shi kuma me ya faru hu zalika sharran sai abun ya sake bata masa rai sai sai bai ji daɗin abun ba wakala sai yace ce lasna misla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wata mu fa ba irin manzon Allah bane ba yuhillu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha'a ana halatta mu annabi sallallahu alaihi wasallama abun da yake so annabi kenan in yana son abu sai Allah ya ce na yarda manya Allah ka hada mu da shi to maganan bai kare ba yanzu ba shi mijin ya ce kai mu fa ba kaman annabi bane ba ana halatta mu annabi abun da yake so kun ga ya saki kawo wata mas'ala tuni tunani sai ya shiga ranta kuma ko dai hakan zai iya faruwa sai me thumma raja'at imra'atuhu ila ummi salamata sai ta sake komawa kuma gun ummi salama kun gane sai ta sake komawa yanzu ka suranta kaman kana ganin shiganta gidan annabi da gidan mijinta ga mijinta abin da ya faɗa mu fa ba kaman annabi bane tuni sai ranta kuma ya raya mata hakan nan zai iya faruwa kawai sai ta garzaya ta koma gun ummi salama kuma fawajadat sai fawajadat inda ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana zuwa sai ta samu shugaban sallallahu alaihi wasallama a wurin ummu salama yanzu ka ga mai abun ga mai abun shi ga mai shari'a an aka ne ko fa qala sai annabi yace mali hazihi almar'ati menene damuwan wannan matar me wannan matar kuma kaga yana da kyau ai kaga matar da baka sani ba gidan ka koya ka tambayi matar ka ai ko dogo masu tsoron Allah ne ba za su maka kai ba Dan yana da kyau ka yi haka an gane fa akhbarat ummu salamata sai ummu salama sai ta bashi labarin ga abun da ya faru ga abun da ya faru to yanzu kam ai za ta ji abun daga bakin mai shi an gane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce annabi ya ce mata ya mai annabi ya ce mata Allah akhbartiha anni af'alu zalika yanzu baki bata labarin ni ina yin haka ba kun ga zai iya cewa ni ina yi ko to amma kuma kun ga yadda ake ba kowa role din shi Tunda dama har je ta mata gunta ta zo da farko kaza kaza baki ba ta labari ina yi ba faqalat qad akhbartuha hakika na gaya mata ne ka fa zahabat ila zawjiha sai ta koma gun mijinta to yanzu za ta sake dauko wancan mas'alar da mijin nan ya kawo cewa mu ba manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam ba ga bane ba inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ma ilahukum ilahun wa yuha ilayya shi ana masa wahayi so sai yaya fa akhbaratu sai ta bashi labari haka ne ko lasna mislu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhillu da sallallahu alaihi wasallam ma sha'a to da aka bashi ga abinda mutumin nan yace fa ghadi da sallallahu alaihi wasallam annabi sai yayi fishi wa ya ce, wallahi inni la atqakum lillah wallahi na fi tsoron Allah e kai kana ganin tsoron Allah ne zai hana ka tsumbata to na fi ka tsoron Allah wa alamukum bi hududihi sannan kuma na fi ku sanin hukunce hukuncen Allah kenan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta sai dai wata mas'ala da za ta iya wato abin nan biyowa abin nan baya kuma ka san kanka na san kaina ko ba haka bane ba yawwa wani bai da karfin sha'awa sosai wani zai ta zarce wani ba abun da fito kowa ya san kansa wannan hukuncin kowa zai hukunta kanshi in ka san baka da haƙuri in ka fara sumbata za a je wani babi a kai na jima'i to kar ma ka fara to amma a babin halacci ya halatta kuma ba kususiya bane ba an gane وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم Aisha ta ce in ya kasance Annabi sallallahu alaihi yakan sumbaci wasu daga cikin matansa yana da azumi sun madahikar sa yayi dariya. Inda ya kasance yana yi kuma ba nasi da nuna khususiya ne. Don haka yaya kai ma za ka iya yi. ko ba haka bane ba dai mu kam alhamdulillah dai Allah zai taimaki mutum ko da <laughs> bai da wuri kaga yadda bakin yake da kanshi cikin Ramadan ba za ka kuskura ka gwada ba <laughs> to kaga za a samu kariya ta nan ko sai a zauna lafiya وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن آتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن matar sayyidina umar ta kasance tana tsumbatan me kan sayyidina umar wa huwa sa'imun sannan yana da azumi kuma baya hana ta ko ba haka bane ba tana tsumbatan kansa matar ka ta taba tsumbatan kanka <laughs> to su suna yi duk wannan yana cikin so duk su suna yi ko ba haka bane ba zaman sahabbai da abin nan tabiyai yana da daɗi ba yana da daɗi وحدثني عن مالك عن أبي نذر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة تجاه متوترانا تنا بجن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم matan annabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaiha zawjuha sai mijinta ya shiga hunalika wa anan a can din ta shiga ya shiga gon wa huwa abdullahi ibnu abdurrahman ibnu abi bakr as-siddiq wa huwa sa'imun kuma yana da me tare da azumi faƙalar lahu aishatu sai aisha ta ce ma mana aka an tadnuwa min ahalika da ya je shi sai dan zai zauna a gefe ko sai aisha ta ce me ya hana ka ka zo kusa da matarka ha, ka tsumbace ta watu la'ibaha kai wasa da ita kun ji manya shi da ya zo yana da azumi ne sai ya ga kai bai ya je kusa da ita sai dan yi gefe shine aisha ta ce me zai hana ka zo kusa da matarka ka sumbace ta kuma ka yi wasa da ita an gane nan ma dai ka san kanka kada ka ɗauki wannan garanti ka ce ka ji a karatu kana nan aka yi live <laughs> yawwa ka ce ka ji za ka je ka yi ka fara ya kama ka eh wayannan mutanen ba su kawai <laughs> in ka san baka da hakuri to kar ka fara wannan to bayan an gaya masa faƙala uqabbiluha wa ana sa'imun in zumbace ta ina da azumi kalar sai ta ce eh mene mene to in ka zumbace ta kana da azumi kenan akwai mai akwai halacci an gane yawwa malikin an zaid عن aslam anna ba ان ابا هريره وسعد بن ابي kana كان يرخصان fil القبلة للصائم suna rangome a zumbata cikin azumi Abun da ake so a gaya maka nan zumbata baya karya azumi an gane sumbata baya wato abin nan karya azumi to bari mu abun nan mu samu daidai inda za mu tsaya kun to amma tsanantawa a yi sumbatan sosai ma ja a fi tashdidi fil qublati lisa'im kamar yadda suke cewa kai kai sumbatan sosai ko ba haka bane ba kai mai zafi ba mai sanyi ba in za ka yi mai zafi yaya sumbata ne yanzu babin nan yake magana in kaga dama ka ce hot kiss ba ni na faɗa ba imamu ma cikin muwatta ne tashdid ma ja a fi tashdid fil kublat addinin kenan to idan mutum yayi haka fa حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance duk inda ta ambaci hadisin cewa annabi yakan tsumbace su amma yana da azumi to ga kuma abin da Aisha take karawa wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ga akwai abin da take jawowa a nan kenan ko to amma sai ta ce wane ne a cikin ku wanda ya kai manzon Allah iya kamun kan kamun kai wanda zai daure yake da haƙuri cikin ku wane ne to kun ga akwai abin da take nunawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka gwada kanka da shi to tunda mu ba za mu iya mallakan shawon mu kaman shi ba in har kai ba za ka iya mallakan shawon ka kaman wato yadda wani ba to kai ba daidai bane ba kai shi yasa ko a ko a a ce yarka ta rungume ka ya alatta yarka in ka dawo ta rungume ka ko balagaggiya ce ta sumbace ka amma ba a baki ba ko a goshi ko a kumatu ya halatta ko ba haka bane ba to amma sai malamai suka ce amma idan uban wanda yake da karfin sha'awa ne wanda har in ta rungume shi zai iya sha'awa to shi haramun nema a fata an gane ashe duk za a gina a yadda karfin sha'awa mutum yake sai dai abinda za mu yi magana ko kuma wani abinda hankalinsa ya buga tuni ya kai to in mazi ya fita ba tuni wani ya yi wannan tunanin? ka shi na aisha take cewa wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yahya qala malikun qala hisham ibn urwata qala urwatu ibn zubairin lam ara al-qiblata lis-sa'imi tad'u ila al wannan kuma fahimta ne wato na wannan manya manyan tabi'ai shi yace shi ba baya ganin sumbata din nan zai kawo alheri haka yace haka ne ko yauwa ni ma na yarda da maganan baba da maganan ƙarshen nan muka ce su ba sa ganin umbatan nan zai haifar da alkhairi to tun da ba zai haifar da alkhairi ba kai hakuri sai rana ya faɗi ko ba gaba ne ba in rana ya faɗi wannan kaga dama kai buɗe baki da shi haka wani ya tambayi malamin mu yace ya halatta idan aka dage ma di ko min goddo su goddo to sunti wada bada debbo wada bada bu ma ko di ko amin bi turu mu le to wa waya halatta mutun ya sadu da matarsa in ya buɗa baki sai yace to ka kai buɗe baki da ita mana za ka iya ba kana da garbi ba wala za ka sha dire sai asibiti to akilai Allah madaukaki ya shiryar da mu sauran hadisi biyu sai mu tsaya wa dasani an malikin an zaid ibn aslama an ata ibn yasarin anna abdullah ibn abbas su'ila anil qiblati lisa'imi an tambayi abdullah ibn abbas dangane da sumbata ta wanda yake da azumi fa al khasa fiha lishaykh wa kariyaha lishab asan gaye <laughs> mashala <laughs> da aka tambayi abdullah ibn abbas abdullahi ibn abbas sai ya sauke wa dattijai wayanda suka manyanta saboda shawa ya rabu amma yace kai shi bai yarda saurayi kam ya gwada yayi ba bai ma saurayi sassauci ba amma ala ayi hali hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ya bambanta da dattijo ba inda ya bambanta da saurayi a babin halacci gaba da ya halatta sai dai kawai kowa sai ya wa kansa kiyamun nayi hadisi da zamu mu a kai وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة يا كسنت ينا هني daga tsumbatawar wal mubasharati lisa'imi da kuma mubashara mana shine wasa ko da mace to yana hanawa za mu dakata a nan sai sati na gaba sai mu tashi ma ja a fi siyami fi safari da azumi cikin tafiya da kuma sauran matsaloli da cikin tambayoyi watakila za su iya zuwa tun da bamu da cikakken lokaci insha Allah an gane a kira sallar ya akwai tambaya bismillah assalamu alaikum akaramakallahu kamar yadda idan mutum ya kai ga kusantan matarsa ko kuma rai kai ga sun bace ta sai mazin ya fita kamar yadda ka faɗa to mai matsayin azumin nasa yana tambaya idan mutum ya sumbaci matarsa sannan sai mun ga kai ga fitan mazi yaya azumin sa yake na yi shiru ban wannan magana ba saboda na so sai mun zo daidai babu sai mun magana amma ala an yi halin a takaice akwai malaman da suke ganin mazi baya fata azumi in ba da gangan mutum ya fita da ya sa ya fita ba in ba da gangan ba haka kawai sha'awa mutum ya ji sha'awa don shawar al'ada ne kuma mazi yana fita ne bayan in alƙawarin mutum ya tashi haka malaman fiƙo suka karanta ina ga mai isiya ma ya kawo wannan bayan al'auran mutum ya tashi in ya kwanta daga bayan mazi yake biyowa domin dai sha'awa ne na ɗabi'a dan adam kawai ya taso masa mazi ya fita maganar da malamai suka tafiya a kai shine baya fata wato abin nan azumi amma wanda ya kai da da gangan ya fitar da mazini to a ma wasu suka ce ba zai fata masa azumi ba don babu nassi sarihi wanda hadisi daga nan sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda ya nuna cewa idan mazi ya fita a menene eh, azumi ya baci an gane sai dai zai samu matsala a lada na azumin shi saboda ganganci da wasa da ya yi da watan ramadan wanda bai kamata ya je haka har ya janyo masa ba na fata an gane a takaice maganan da ya fi karfi malamai suka ce babu hadisi ingantacce da ya nuna masu idan ya fita ya fata mutum azumin sa. cikakken bayani muka zo daidai bangaren za mu yi amma ga malaman fiƙo ko masu cewa masu yana fitar da yana bata azumi sai dai suna magana zai kafara ne ko zai kafara wannan kuma matsaloli da suka tattauna a kai wanda idan muka zo wancan babi za mu ga abin da ya sauwaka dangane da masana a takaice dai maganar da malamai suka fi tafiya a kai masu yi baya fata azumi ba kamar alwala ba kuma alwala an akwai wanda ya nuna cewa yi tifakan yana bata wato abin nan azumi wallahi na za mu dakata a insha Allah sai sati na gaba in Allah maɗaukaki ya kai mu sun ci gaba inda muka tsaya kamar da muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ya ba mu lada inda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya gafarta mu ya Allah muna roƙonka ka nuna mana wannan wata mai albarka kuma ka ba mu ikon azumtan watan ya Allah ka ƙara mana zama lafiya a ƙasar Najeriya da Majiyar Adamawa Allah tabbatar mana alkhairi da Najeriya da majiyar Adamawa ya Allah muna roƙonka duk waɗanda suke sababa mana fitina waɗanda suke ko'ina kowane ne ya Allah ka mana maganin su ya Allah muna roƙonka ka mana da shugabanninmu ya Allah waɗannan fitintinu da suke ta faruwa musamman a arewacin Najeriya yin kidnapping da kisa da wane ne wane ne maganin wannan lamarin. kawo mana sauƙin wannan